ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim, ‘yar Najeriya, kashi na ashirin da biyu. Kallon kallo ki ƙarewa tsakanin Saibi da Hasna'u, sun tsaya suna fuskantar juna, zuciya da idanuwansu na ragaita, sun manta shaf cewa ba su kaɗai ba ne, ba sa ganin kowa a wurin sai junansu kallon da ba su taɓa yi wa juna ba a lokutan baya yau shi suke yi wa juna a bainar ofishin da tattaraki tarihi ya maimaita kansa domin a nan soyayyar hasna'u da shi ta samo asali wato ɗauko ta da ya daga kacakwa zuwa asibitin ido yin gilashi a fusace mama ta kwalla kiran sunansa da ƙarfi wanda ya katse musu tunanin da suka faɗa tana faɗin wuce mu je na fasa ganin likitan daga shi yara sana'u suka sauke gajiyayyen idanuwansa akan mama sai a lokacin sai biyu tana ofishin wa suke kuma ba su kaɗai ba ne kamin ya wani abu mama ta fice daga ofis ɗin kamar kububuwa har tana cin karo da ƙofa yana so ya bi bayanta amma idan ya bari hasana'u ta kubce masa a yau ina zai je neman ta bayan allah ne ya dube shi da rahama sai yanke masa dukkanin wahala ya kawo masa ita har inda yake barinta ta ɓace masa a yanzu ya bi mama wadda ita ya san inda za ta je ganganci ne babba ita ma hasana'u ji ta ba za ta iya ci gaba da tsayuwa a ofishin ba alhalin sayib na ciki wanda kwarjinin sadi ya cika ofishin ya taso da tsofaffin abubuwa wanda a tunaninta sun daɗe da gushewa don wani irin abu ta ji yana bin jikinta yam tsiga jikinta gaba ɗaya ta tashiyar wani sanyi na shigar ta kaɗan kaɗan kamar zazzaɓi zazzaɓi haka take ji gaba ɗaya ta manta abin da ya kawo ta gurin da tattaraki ma wanda ke kallon su da biro a bakin sa yana nazarin wannan soyayya ta su. sai asna'u ta miƙe jikinta na kaɗuwa irin na zazzabi din nan ta doshi kofar fita dawo ki karɓi gilashin ki ta tsinkaye muryar nan ta sami narkar mata da zuciya a tsakar kanta ta kurɗa ta ratsa har cikin ruhinta ta ƙara kassara ta Sai ya faɗa ne cikin bada umarni ba cikin lallashi ba ko ba da shawara. Cikin ƙoƙarinsa na haɗiye duk wani farin ciki, mamaki, kaɗuwa, tasowar so da ƙauna mai tsananin da ke buga ƙirjinsa. Rana mai ɗimbin tarihi. Yau ce ranar da ta fi kowace tarihi a tsawon rayuwar Hasna'u Uda Kabo, don ita ce ranar da ta ƙara ganin sai lawan mako. Kasancewarsa mutum na uku da ta baiwa muhimmanci a rayuwarta bayan inna da kawunta. Ta kuma fudda rai da sake ganin sa amma katsam yau sai ga ta gashi. da gan shi ganin idanunta ƙwayar idanunsa suka haɗu cikin ƙudurar Allah a wani guri mai ɗimbin tarihi a gare su baki ɗaya sai dai farin cikin cike yake da ɗimauta Uncle Saif ɗin da ta riga ta fi da rai da sake ganinsa hatta a cikin mafarkanta masu zuwa a gaba tun da na baya sun riga sun shuɗe ya aka yi ya aka yi hasana ta kawo kanta hostel ɗin ɗalibai daga asibitin koyarwa na shika ba za ta iya cewa ba don ba ta sani ba a cikin adaidaita ne ko ko da kafafunta ta zo Allah kaɗai masani. sai da ta iso kofar ɗakinsa afu jajen sannan ta tuna mukullin ɗakin yana hannun aliya wadda tsabar ruɗiya mata manta tare suka shiga ofishin likitan ta kama hanya ita kaɗai ta baro ta a can neman inda za ta sa kanta take saboda yadda tsika jikinta dai ta tashi kamar mai jin sanyi zuciyarta ko sai wani irin harba take kamar za ta faso allon kirjinta ta fito wani abu take ji a cikin kirjinta wanda bata taba ji ba abin da ya fi kama da a kira shi da doki amma tana danne shi da karfin gaske tana hana shi tasiri wannan tsohon ajiyayyen yanayin da take da shi tuntuni tun bata gama sanin kanta ba tun bata mallaki komai na cikar hankali ba tun tana hansai ba hasna'u ba a kan sai bellawan mako baki ɗaya ta so mata a lokaci ɗaya ya cike zuciyarta wanda ya sa a cikin kirjinta sai da ya ji labari wani irin buga ƙirjin nata yake fat-fat da wani irin sauri a kowace daƙiƙa don ɗokin ganin saif sai ta shiga safa da marwa a barandar ƙofar ɗakin nasu kamar wata zarariya sabon kamu ta rasa mai inda za ta tsoma ranta don ta samu sassaucin dokin da ke cin ranta da gaske sai ne ta gani bayan gushewar shekaru kusan hudu bayan fitar da shi daga rayuwarta da ta yi sai ɗinta sanyin idaniyarta wannan farin cikin gabe yake da zautar da ita domin hatta hanta cikinta da huhunta raurawa suke zuciyarta ko kamar za ta keto kirjinta ta fito so wata halittar ubangiji ne kamar yadda yake halittar yunwa da kishirwa wanda duk yadda aka yi da a fasara shi ko a fasalta shi a cikin kirjin hasna'u da bello ba zai yiwu ba don ya daɗe a dankare ana fin ƙarfinsa ne kawai hasna'u bata san san sai take ba a duk wannan shekarun na baya don ta fi alakanta wannan yanayin da take ji da sabo muhimmi abin da ta riƙe a cikin alakarsa ne. jin daɗin kulawarsa da ƙaunarsa a gare ta wanda su suka sa ya manne a zuciyarta a duk tsawon wannan lokacin duk da bata taɓa mafarkin sake haɗuwa da shi ba sai yau da hankali da wadatar ilimi suka game ilahirin jikinta ta sake ganin sa ra'ayil aini ba zata cikin kamanin da suka fi na baya tsaya mata a rai ta gane ashe tuntunin son ankul sahib take ya ƙara wani irin kyau ya ƙara nutsuwa ya ƙara samun cikar haiba kwarjini da kamala ubangijin da ya halice su ya halici ƙauna juna a cikin ƙirjinsu wani irin so ne da aka kafa shi tsakani da allah a tubalin gaskiya shi yasa rabuwa ta wani lokaci ko nisanta juna da suka yi na wasu shekaru bai taɓa girgiza shi ba a kodayaushe yaushe suna jin su kusa da juna ne a cikin zuciyarsu duk da kasancewarsu a nesa daidai da sakan ɗaya sai bai fasa son hasna'u ba bai fasa tuna ta ba ita ma hasna'u ta fasa begensa ba a matsayinsa na mutum mai matuƙar muhimmanci a gare ta dan ba da zuciyar soyayya take tuna shi ba kamar yadda duk suka yi haƙuri suka fawwala komai ga ubangijin talakai suka yi amana da tawakali a gare shi suka karɓi rayuwa a yadda ya tsara musu a yau ba da tsimi ko da dabararsu ba Allah ya ƙara haɗa su har gara ma sai ɗin yana addu'a akan Allah ya haɗa fuskokinsu cikin gaggawa idan tana raye har ma yana sa ana taya shi sakamakon abin da hajja ta ce masa na hasna'un ta shiga duniya gashi Allah ya sake haɗa su a wani waje mai ɗimbin tarihi a gare su da kuma rayuwar hasna'u wajen da ya fara haɗa zukatansu guri guda wato ofishin likitan ido da ta abubakar taraki da ubangiji ya halice ta azabiya sai bai saka kowane ɗa namiji a zuciyarta ba sai saifuwan mako wani ƙwaya ɗayan mutum wanda bata taɓa katari da mutum mai kyawun hali da nagarta kamar sa ba zuciyarsa daban take da sauran mutanen da ta taɓa haɗuwa da su a rayuwarta wajen tausayi jin ƙai da cikar imani so tari takan kira saif da sunan naki da dama a zuciyarta har ma ta rasa sunan da ya dace ta kira shi wato tana nufin bayan kasancewarsa masoyi na haƙiƙa wanda babu irinsa a gare ta har ila yau sai buwan mako kamar wani mala'ika rahama ne da Allah ya aiko mata da shi cikin rayuwarta domin ya bata komai in ta ce komai tana nufin komai tunda kuwa ya bata soyayya ya bata ƙauna to ko ya bata komai ya bata kulawa ta musamman wadda wani ɗa namiji bai taɓa bata ba wanda take da tabbacin zabiya ta yan uwanta masu irin rauninta ba su taɓa samun kamarsa ba ya ba ta fata na fuskantar rayuwa wanda har gobe kalamansa ke tasiri a gare ta hakanan sai buwa muku ya ba wani irin karsashi da ƙwarin gwiwa tun tana sakandare wanda har gobe shi ke taka rawa a rayuwarta wanda ya sa take shanye dukkanin kalubale kuma take jin za ta iya ci gaba da gina rayuwarta mai inganci a matsayinta na mai nakasa ya bata ƙwarin gwiwa da taimako a lokacin da take tsananin bukatarsu lokacin da ta waye gari babu inna sai ya maye mata gurbinta ya bata dukkan wani karfi da ɗa mai rauni yake nema don inganta rayuwarsa ta duniya kuma ya bata haka ne da zuciyarsa da kalaman bakinsa wanda ba komai bane sai soyayya kuma su ne muhimman abubuwan da masu nakasa suke bukata da rayuwarsu ta miƙe daga ɗigirgiranta da kasawarta ta cika ta zama cikakkiya kamar ta kowa sun rabu akan wata gaba ta gab da cikar burinsu wato yin aure a yayin da kaddara ta riga fata ita kuma ta auri hasan. daga lokacin kuma rayuwa bata ƙara koma mata a yadda ta same ta lokacin da take tare da sahib ba sahib ta ambaci sunansa a hankali da wani irin yanayi a cikin muryarta tana mai jin kowace gaba ta jikinta na amsa kowar sunan har cikin bargonta gaba ɗaya ta fice daga nutsuwarta a dalilin wani yanayi da suka zo suka baibaye ta a zuwa lokacin bata san takamaiman wani yanayi take ciki ba bata sanya za ta fuskance shi ba shi yasa ta taho abin da ta daɗe tana ji a kansa ya ƙara ninkuwa fiye da kima sakamakon ganinsa a yau shi yasa kawai ta kamo hanya ta taho don ba ta da kwarin iran da za ta sake duban shi domin gaba ɗaya tsohon miƙinta ne ya tashi ba ta ƙara sa ranta cewar wata rana za ta ƙara ganin sahib ba shi yasa du ta rikice ganin nasa inda ba ta yi zato ba kuma lokacin da ba ta yi tsammani ba ta riga ta koya zuciyarta wani abu wato dauriya akan rashinsa da kuwa bata ma tantance sansa take ba a lokacin sai ta rungumi rayuwa a yadda ta zo mata wato matsayin matar Hassan. Shi ya sa ganinsa a yau gaba ɗaya ya zauta ta ya gigita ta. a wannan hali aliya ta cin mata don kafin ta karaso kofar hostel din take ɗago mata hannu tana yashe mata fararen haƙwaranta irin abin nan kana dauke da muhimmin labari hasna uku bata san tana yi ba don ta tafi can duniyar tunanin abubuwan da suka faru shekaru hudu baya filla filla take ganin su kamar a lokacin suke faruwa kawo yana raye sai safa da marwa take a kofar ɗakin nasu aliya ta karaso ta buɗe ɗakin nasu sannan ta dawo barandar ta jawo hannunta suka shiga wani irin murmushi aliya take saki sannan ta kama kafaɗan hasna'un tana girgiza ta faɗa min hasna waye wannan haɗaɗɗen gayan maimakon ta baiwa ali ya amsa tambayar sai ta wani farfashi da sassarfa ba zan iya oke na fahimta in ji aliya tsohon saurayinki ko wanda zaki aura da ko kuma tsohon mijinki kuma dai wane ne yanayinku ya riga ya nuna daga ke harshe idanuwanku kuma sun faɗi duk abin da bakinku bai faɗa ba yanzu dai don allah ki koma cikin nutsuwarki na san ki hasana baki da rawar kai amma yanzu a ruɗe kike kuma bana son jin komai sai daga baya da haka ki nutsu ki zo mu je yana waje cikin motarsa a kofar hostel yana jiran ki sora kaɗan hasna ta narke jin cewa sai din da ta guduwa ya biyo ta har hostel ko da ma ta san sake haduwa da shi na nufin abubuwa da dama dan sai bai da hakuri in dai a kanta ne amma bata zaci zai biyo ta yanzu ba ko da zai biyo ta ɗin duba da cewa tare da mama yake leɓanta na rawa kamar yadda jikinta ya haurawa da tsima saboda wani irin sabon tsoron mama da ya bakunce ta tunowa da aji da izza da ta gani a tare da ita ta ce aliya ma, ma, maman safa cikin mamakin tsoron da ta gani a cikin idanun aliya ta ce ba tare muka zo da ita ba tun a ofishin likita ta fice ba mu sake ganin ta ba wani abin ne ya roƙe ni ne in tare miki in kawo shi ki ni kuma ganin gaba ɗaya ya rikice na ce ya zo mu je ke ma kuma sai na zo na same ki a rikicen wata irin ajiyar zuciya sana'u ta saki kamar iyaka numfashinta duka ta sauke maman sahib da sahib a gabanta lokaci guda tabbas mama ta gane ta shi yasa mata ta fita bar shi dan da dai zabiya baya buya kuma ita kaɗai ce zabiya da saif zai gani ya gigice haka take murya saif ta data da kido don kunnanta wanda ya furta mata da wani irin taushi mai nuni da ba da umarni maimakon lallashi hasana da haki karɓi gilas ɗinki wata murya da ta jima tana kasara ta tana tsima ruhinta a yau ba kasara ta kaɗai tai ba tata da tsohon tsimi ne da tsohon mikin da aka yi amfani da karfi wajen bubbune shi da karfin tsiya da matsalolin rayuwa aliya ta kama hannunta don san fito da ita inda ta baro sai a cikin motar sa kofar hostel ɗinsu amma sai ganin ta kwaye idan hasna'un na neman bacewa da wani irin luwo haka idanun nata sai kuma ta fado jikin aliyan cikin wani irin hali kamar wadda ta suma kamar wadda ke da asma ba kuma hakan ba ne tsabar tension ne da tunani da ya mata yawa har yake so ya fi karfin kwakwalwarta aliya ta kama ta zuwa bakin gado a hankali ta kwantar da ita ta soma tunanin bata taimakon gaggawa a matsayinta na ɗalibar kiwon lafiya amma sai ta rasa yadda za ta yi ta ma rasa wani irin taimako ya kamata ta bata a lokacin wayarta ta yi ƙara aliya ta ɗaga ba ta yi mamakin jin sahib ba ne domin ta bashi lambar ta tun a asibitin a hankali ta amsa wayar kafin ya ce komai ta ce ta fa suma cikin wata irin murya ta damuwa sai ya ce aliya ta suma kamar ya zan iya shigowa aliya ta girgiza kai ta ce ka yi haƙuri yayana amma maza ba sa shigowa wasan ɗin ganin ne kawai kwayar idanunta ta ɓace numfashinta kuma yana ta wahalar fita da shiga gaba ɗaya sai sai biyar rikice ya ma rasa abin da ya kamata ya yi faɗi yake duk da zaki ki yi ta tashi dole ne in ganta yanzu ki yi ƙoƙari ki tada ta kin ga ki sa bakin ki a ƙofar hancinta ki busa mata iska sai aliya ta yadda ya ce ta kama hancin hasna'u ta busa mata iska ta ciki cikin ikon allah kuma sai gashi ta yi ajiyar zuciya idanunta kuma ya koma daidai da ta labo kanta ta ɗago da ita daga kwanciyar da take hasna hasna don allah ki saurare shi wallahi ni gaba ɗaya ya hana ni sukuni kada ya je ya keta doka ya shigo mana ke ma komai a tsakaninku don allah ki bar shi a ranki sai daga baya amma dai yanzu mu fita ya ganki ke ma ki ganshi hankalinku ya kwanta Hasna ta girgiza kai da sauri tana riƙe hannun aliya kafin ta ce don allah ki ce masa biki ganni ba ko ki ce biki san inda nake ba sai hawaye suka shiga sauko mata wanda ita kanta hasna'un bata san hawayen menene ba aliya ta iya dariya ta rainin hankali sannan ta ce hasna menene hakan wai wannan ai wasan yara ne sai ka ce wata karamar yarinya ya fa san tare muke karewa ma shi ya ɗauko ni kuma shi ya gaya min ma yadda zan yi ki farfaɗo don Allah ki ajiye yarintar nan a gefe wannan mutumin da gaske san ganin ki yake ko ta halin yaya kuma ban ga alamun wasa a tare da shi ba da gaske yake don ya gama matowa a ki Hasna'u ta ɗago da ido tana kallon Aliya cikin mamakin jin abin da take faɗa. Aliya ta ce, "Eh mana, ƙwari idanunsa sun riga sun faɗi hakan." kuma na fahimci wannan son tsohon ajiya ne ma'ana ba na yau ba ne hasna'u ta sake yin ajiyar zuciya wannan karan ma mai nauyi sai wani abu take ji yam yana mata yawo a jiki don kalaman da aliya ta yi kankace mai zazzabi ko ya rufe ta gaba ɗaya aliya ko bata kyale ta da naci daban baki ba kamar yadda ita ma sai bai kyale ta da kiran waya akai akai ba yayin da kasan zai shigo ta cikin wayar ya tarar da su ga halin da hasna'un take ciki a ƙarshe dai ta samu ta yi nasara hasna'u ta miƙe cikin rangaji tana neman hijabinta. ta cikin hijabin da Husaini ya kama ta ta ɗauki wani mai ruwan zuma fuska nan ta yi simil ta yi fresh amma ta rame cikin ɗan ƙanƙanin lokaci idanunta sun ƙara haske suna ta wannan ƙyallin nasu na halittarta kamar yadda suke hannunta a cikin na'aliya suka fito tana ambatan sunan Allah domin ta samu ƙwarin zuciya da ƙarfin gwiwa da za ta ƙara fuskanta Uncle Saif a karo na biyu ta san ba abu ne mai sauƙi ba da haka tana neman taimakon Allah domin zuciyarta ta gab take da narkewa a kowace daƙiƙa bugun zuciyarta na tafiya ne tare da shi cikin shekaru hudu nan da suka gabata daidai da rana ɗaya bata taɓa manta da shi ba sai dai matsalolin rayuwa da ta ta gamuwa da su su ne suka danne komai suka mai da tunanin nasa can ƙasa ranta tsaye yake a jikin motarsa hannayensa biyu haɗa a ƙirjinsa sumar da ya tara a kansa ta yi masa kyau sosai farin gilashin idansa ya nutse a cikin sumar da ganinsa kaga ɗan hutu ɗan gatan mamansa ɗan gayi, kuma ɗan boko da zamani ke garawa da shi kai tsaye fararen idanunsa suna fuskantar kofar fitowa daga wasal ɗin ne da wani irin doki hakan yasa suna fitowa idanun nasa kyar akan hasna'u wadda ta doso shi kanta a ƙasa tana tafiya kamar mai tausayin ƙasa jinta take kamar akan gajimari saboda wani irin doki da ya cika zuciyarta a hankali sabu ya limshe idanunsa wanda ya ji kwalla na neman cikawa kwallar tausayi da so ƙwallar kewa da samun amincin ruhi da kuma wadatuwa na sake ɗora idanunsa akan hasna'u ubangiji ya cika buwayi gagara misali yawa sana'u ce a gabansa cikin jami'ar ahmadu bello wanda ke alakanta cewar ita ɗin ɗaliba ce mai lasins to amma ta ya aka ta kawo kanta wannan matakin da bai taɓa zato ba mataki ne da bai taɓa tsammanin za ta kai ba tunda kawu ya zaɓi ya gurgunta mata rayuwa ya aurar da ita ga Hassan. Gana hasana a wannan kyakkyawan matsayi kamar an tattaro dukkanin farin cikin duniya ne an ɗora a kan ƙirjinsa. Zuciyarsa ta yi wani irin sanyi daga azabtuwar shekara hudu na tunanin cewa Hassana'u na can cikin jarabta da walagegiyar rayuwa a Kacako. wanda kalubalen auren dan wiwi zai haifar mata a lokaci da dama wannan tunani na sanya shi ya nemi jin daɗinsa ya rasa baiwar Allah ashe ita tana nan ta killace kanta tana gina rayuwarta saɓani da tunanin hajo shi dama ya sani ko ba daɗe ko ba jima zai sake ganin hasna'u dudu ya tafi ne babu niyyar dawowa amma yana da wannan amanna a ransa na zai sake ganinta jikinsa da zuciyarsa kullum suna ba shi hakan cewa kaddara da hukunce-hukuncenta ba su ƙare a tsakaninsu ba. to amma ba a wannan kyakkyawan yanayin da ya ganta a kai ba ya yi tsammanin zai dawo ne ta da ita yarkace yarkace da auren hassan dan wiwi da 'ya'yan da ta haifa hassan biyu ko uku tana ta ɗawainiya da su tana da suwa numfashinta na ƙara sassarfa a saman ƙirjinta kamar yadda tashi zuciyar ke harba na ta saƙonni irin wanda hasana ke karɓa na tasowar tsohon mikin so wanda kalamai ba za su iya bayyana su ba da a ce da hali hannuwansa kawai zai buɗe rungumi hasna'u tsamtsama a ƙirjinsa har sai ƙashin ƙirjinsa ya haɗe da nata ta haka ne kaɗai zai gamsu cewar ita ɗin ce to da babu halin hakan sai ya buɗe fararen idanunsa sosai daga limshe sun da ya yi ya zuba su akan hasna'u yayin da take ci gaba da kusanto shi shi kuma yana ci gaba da ƙare mata kallo don ganin tarin sauye-sauyen da ke tare da ita ba don taimakon aliya ba wadda hannun take cikin na hasna'un da babu abin da zai hana idanun ya kayar da ita idanun nan nasa da ke zuwa mata kullum a cikin mafarki ko a ido biyu shi ma sai ya dago kafa ya cin mata ya zama rata da ta rage a tsakaninsa bata fita ko biyar ba tsora kaɗan su haɗe da juna kamar masu fareti ko me suka tuna kuma sai kowannen su ya ja birki a inda yake rata da ke tsakaninsa bata fita ko biyu ba asna'u ta sunkuya da kanta tana wasa da 'yan yatsunta ta ma rasa me za ta ce da uncle saib tsakanin barka da zuwa ko ina wuni domin gaba ɗaya saib mako ya koma mata bako saboda ya ƙara girma akan nasa na baya ya ƙara shigar kama lafiya da lokutan da ta san shi a ɗan nysc e ɗinsa. shi kuma bai fasa kallonta ba kallon da ke kasara mata gaban jiki mai narkar da zuciya ma ma'abociyar so da ƙauna wadda kuma dama ta gama narkewa a cikin san so irin wanda ko a hikaya babu irinsa su ɗin ajiya Allah ne kuma kainuwa da shan Allah Allah ya halicce su ne don junansu sun tabbatar da wannan a zukatansu abin da sai ke faɗi a zuciyarsa a wannan lokacin shine ina ma da aure a tsakaninsa da Hasna'u da abin da zai yi a yau shine ya ɗauke ta su makarantar nan zuwa inda za su huce wahalar soyayyarsu su abubuwan da za su faru kuma a yau ɗin Allah ne kaɗai ya san su. domin soyayya da ke hankoro masa a yau gab take da fasa masa zuciya sai aka tsaya kallon kallo tsakanin Saif da Hasna'u waɗannan kyawawan idanun nata masu kalar bulu ya yi kewarsu so da dama tunanin kyallin suke ke hana mishi rintsa a cikin dare zari hannunta da aliya ta daga cikin nata ne yasa hasna'un ta dawo cikin nutsuwarta aliya ta juya ta koma wasa tana faɗin to sai kin shigo hasna sai kuma ya bata amsa da cewar to mun gode aliya